الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة آية وتنترى وترمضانا hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya raya mu ya kawo mu zuwa ga wannan wata mai albarka na ramadana kuma muka haɗu a wannan yammaci domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba a shekarar da ta gabata mun tsaya ne cikin sura ta biyu, ita ce suratu shura kuma mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha biyar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala dalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير أنا مكفانا يوم بإذن الله تعالى زام تاشني فرقم آية تقوم شاشدة أسكن ون سورة من البركة تشورة فدم الله سبحانه وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له ما بسم الله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 ولهم عذاب شديد الله سبحانه وتعالى يقول والذين يحاجون في الله waɗanda suke jayayya da masu imani dangane da al'amarin Ubangiji ta hanyar kawo shibu'o'i da hujjoji waɗanda suke marasa kan gado domin su yi jayayya da waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala dangane da Allah Allah ce hujjatu wannan hujjoji da suke jayayya da su akan imani da Allah Allah ce waɗannan hujjoji nasu ba ababen gusarwa ne mana hujjoji ne waɗanda suke ba su da tushe ballantana makama a inda rabbihim a gurin ubangijinsu wa alaihim ghadab kuma fushin Allah ya tabbata a kansu wala hum azabun shadid kuma azaba mai tsanani ta tabbata gare su saboda yadda suke jayayya kan abin da ba su da dalili a kansa lafazin yuhajjuna malamai suka ce abin da ake nufi yujadiluna waɗanda suke yin mujadala shine musu da jayayya wa suna jayayya da wa almu'mini suna jayayya da mummunai fi sha'anin lahi dangane da lamarin Allah Ubangiji ta'ala ta hanyar kawo wasu shubuhohi marasa tushe ballanta na makama daga cikin ire-iren waɗannan shibo'o'i da hujjoji da suke kawowa don su nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne abin bauta ba domin su karkatar da mutane gabarin hanyar Allah ta'ala shi ne suna ƙoƙarin kawo wasu hujjoji ko shibo'o'i na ɗaya domin su shigar da kokwanto a zukatan waɗanda suka karfi imani da Allah suka yi musulunta don su nuna musu cewa wannan musuluncin da suke kai ba shi ne addini na gaskiya ba don su yi ƙoƙarin kautar da su gabarin hanyar Allah daga ciki kafirai sukan kawo shi shubuhohi iri-iri daga ciki kamar yadda mushrikai ke cewa mali hadar rasul يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبيلا wannan wani irin manzo ne gashi yana cin abinci kamar yadda muke yi yana shiga kasuwa ya saye da sayarwa kamar yadda mu ma muke yi me zai hana in dai manzo ne daga gaske daga Allah kawai a saukan masa da wani mala'ika in zai fita wa'azi su fita tare da mala'ikan mala'ikan ya gaskata cewa annabi au yulka ilayhi kanzu ko me zai ana yake fita kasuwa me zai ana kawai a saukan masa da wata tuska ta arziki daga sama wasu gwalagwalai kawai duka cin abinci da su baya bukatar sai ya je kasuwanci da faɗin da suke yi dangane da gumakansu su ce ha'ula'i shufa'a'una inda Allah ce to ai mu waɗannan gumakan su ne za su yi mana ceto a gaban Allah da kore tashin kiyama da suke yi suna cewa a iza mitna wa kunna turaban dalika raj'un ba'id shin yanzu idan mun mutu muka zama tarbaya kuma za a dawo da mu sai ai wannan zance da ake cewa za a dawo abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba mana abu ne wanda yake yayi nisa da daidai ire-iren waɗannan su ne shubuhohi da wai hujjoji a gurinsu da suke ƙoƙarin su kautar da masu imani akan wannan addini da suke kai na musulunci wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa minan nasi man yujadilu da Zaire ghairi wa wala wala kitabin mubin Allah ce akwai daga cikin mutane wanda ke jayayya dangane da samuwar Allah subhanahu wata'ala dangane da cancantar Allah da bauta ba tare da wata shari'a ba ba tare da ilimi ba ba tare da wani littafi daga Allah subhanahu wata'ala kawai da molanka yake jayayya to su ma waɗannan suna jayayyen ne da molanka katada ibn du'ama as-sadusi daga cikin manyan malaman tafsiri cikin tabi'ai ya ce wannan aya ta sauka ne akan yahudawa yahudawa ne suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran waɗanda suka yi imani da shi sai suka ce da su kitabu na kafa kitabu ai littafin mu da aka saukan mana ya riga yi littafin ku na alkur'ani mana a taurar da aka saukan mana ta riga yi littafin ku na alkur'ani wa nabiyyu na kabla nabiyyiku kuma annabinmu ai ya riga yi annabin mana annabin musa ai ya riga yi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ka sai ce bana na khairu min wato tun da aka ne mun fi ku daraja mun fi ku girma mun fi ku matsayi a gurin Allah dan me za ku kira mu zuwa ga addinin Allah wasu malaman suka ce a'a ta sauka ne kan ƙuraishawa kafiran ƙuraishawa da suke ta burin lalle lalle sai wannan maguzancin da suke yi a jahiliya ya dawo kamar yadda suka saba shi su suke ta ƙoƙarin wai sai sun kawo wasu dalilai a tunaninsu wanda za su nuna cewa wannan alƙur'ani da wannan da'awar ba gaskiya ba ce shi yasa sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya tabbatar da cewa wannan hujja ta su ba ta da tushe na makama hmm. idan muka kalli wannan aya za mu ga tana cikin tsoratu shura ita kuma suratul shura makkiya ce al'amarin yahudawa kuma bai faru ba sai bayan hijira saboda haka sai ce ayar ta sauka ne akan waɗannan mushrikai da suke kokarin sai sun kautar da hankalin masu imani ga barin wannan addini na musulunci sai dai ana iya cewa kuma su ma waɗannan yahudawan hukuncin ya shafe su saboda al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ita aya ana la'akari da gamewar lafazin ne ba wai sababin me ya jawo ko kanwa aya suka ba akan haka kenan sai ya zamo walladina yuhajuna lallai waɗanda suke jayayya fillahi dangane da addinin Allah dangane da kaɗaita Allah ma'ana da suwa suke jayayya maf'ulun yuhajjuna an shafi amma za ka iya fahimtar daga me min ba a ba'di mastujiban sai zamo kenan na والذين يحاجون المستجيبين لله من بعد ما استجابوا له ana sai zama ana fito waɗanda suke jayayya da mutanen da suka amsa kiran Allah bayan sun amsa kiran Allah amma suke jayayya ta kawo wasu hujjoji marasa tushe ballantana makama Allah yake hujjatu waɗannan hujjoji ko waɗannan dalilai na na molanka za'idatu ma'ana rubuzazzu ne ababen gusarwa ne ba su da tushe ballantana makama kaga kenan waɗannan hujjojin ba hujjoji ne da za a karɓe su ba ballantana har su iya ja da wannan abin da Allah ya shuka Allah ke wa alaihim ghadab fushi na Allah ya tabbata a kansu wa lahum shadid kuma azaba mai tsanani ya tabbata a kansu a ranar la'ira azabun shadid wasu daga cikin malamai suka ce shi ne azaba ta wutar na ranar la'ira ibn kasirin da imamu al-qurtubi da su ibn jaridar da tsabari duk sun tafi kan cewa azabun shadid ana nufin azaba a gidan la'ira azabar wuta da abinda wutar ta tattaro na bala'o'i da azaba ya tabbata a kansu ba don kuma ba saboda suna ja da hujjoji na Allah subhanahu wa ta'ala al'imam ibn ashur yana cewa walahum azabun ya ce zai iya ɗaukar azaban nan mai tsanani shine azaba da takobi mana tun a duniya Allah zai ba masu imani nasara su fiffille kan waɗannan kafirai su karkashe su kamar yadda aka yi a mana zai iya ɗaukar waɗannan ya sai malam Usaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa ayar ko wannan kalma za ta iya ɗaukan azabun shadid azaba ta gidan lafiyar za ta iya ɗaukan azabun shadid azaba can daga duniya Yace kai duka biyun ma za ta iya haɗawa ba na sai Allah ya musu azaba a duniya ya ba da nasara ga kan masu imani a kansu su karkashe su su azabtar da su a duniya sa'annan kuma su tashi a filin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya shigar da su cikin mafi tsananin azaba ita ce azabar wuta Allah ya shi na الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب Allahu allazi anzala Allah maɗaukacin sarki shine wanda ya saukar da alkitaba littafi bil da gaskiya wal kuma Allah ne ya saukar da ma'auni abinda ake nufi da ma'auni anan Allah ne ya saukar da adalci a ban ƙasa kuma yin umarni ai adalci Allah ce wa ma yudrika wa ya sanar da kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'alla sa'ata tsari ko ya kai mai karanta aya wa ya sanar da kai mai yiwa lokacin tashin kiyamar ba kusa yake ka sani ba ka shagaltu kana mai bujire ma umarnin Allah lafazin Allahu Allah maɗaukacin sarki an zalar kitaba wanda ya saukar da littafi wasu cikin malamai suka ce abinda ake nufi da alkitaba a nan ana nufin alkur'ani mana alkur'ani mai girma ake nufi akan wannan ma'anar sai ya zamo kenan Allahu allazi anzala alqur'ana ala rasuli sai zamo Allah ta'ala shine sarkin da ya saukar da alqur'ani ga manzansa manzan rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wanda wannan alkur'anin ya kunshi gaskiya ya kunshi tabbatar da gaskiya ya kunshi aiki da gaskiya sannan kuma Allah shine ya saukar da ma'auni ma'ana ya saukar da adalci ba dan komai ba sai dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci na adalci tsakanin mutane dan a zauna lafiya wani kada mai ya zalunci wani kuma don ya hukunci tsakanin mutane da abinci. a nan zai zamo kamar waccan aya ta suratul hadid kenan da Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan li yaquma an-nasu bil qist hakika mun aiko manzanninmu da gaskiya mun saukan musu da littattafai da ma'auni shine adalci domin su yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wasu malaman suka ce a'a Allahun ladhi anzala kitaba suka ce alif wallam anan na jinsi sai zamo Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya saukar da littattafai ba da dukkanin littattafai taura da injila da zabura da alkur'ani da sauran suhufi ibrahim da musa allah shi ne ya saukar da su walmiza da kuma allah shi ne ya saukar da ma'auni mana ya saukar da umarni na azartar da adalci ban kasa idan ka kalli waɗannan tafsirai guda biyu duk babu kan in muka ce allah shi ne ya saukar da alkur'ani alkur'ani Allah saukar da shi Ina inna anzalnahu fi lailatul qadr nazzala alayka kitaba bil haqq kaga dai Allah shi shine saukar da alkur'ani idan aka ce kuma Allah ya saukar da littattafai Allah ɗin da shi ne ya saukar da littattafai ga manzanni wa atina dawuda zabura wa kallama Allah Musa taklima وكتبنا له في الألواء من كل شيء موعظة wannan da yana nuna Allah ne madaukakin sarki da ya saukar da shi sai zama kenan Allah ta'ala shine ya saukar da litattafai. da kuma jagoran littattafan shine alqur'ani mai girma kuma Allah shine ya saukar da waɗannan litattafai waɗanda suke tattare da gaskiya domin su ne idan ka bi su za ka tsira duniya da la'ira idan ka fanɗare ba za ka tsira ba duniya da la'ira sannan Allah shi ne ya saukar da almizan ma'auni ma'ana ya saukar da adalci ban ƙasa ba don komai ba sai don wannan manzo annabi muhammadu sallallahu ya yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya kamar da Allah a wani wurin yake cewa wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Allah ya saukar da littafi ga manzanni littattafai na gaskiya dan me li bainan nas bil qist li bainan nas fi makhtalafu bi dan me domin ayi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani akai wanda shine dama manufar saukar da littafi a tabbatar da gaskiya a yi adalci tsakanin mutane cikin abin da suke jayayya ko suke saɓani a kansa sai shi littafi ya zo ya fayyace ina hanyar Allah take ina ce kuma hanyar da ba ta Allah ba ina ce gaskiya ina ce ɓata zai ya fayyace waɗannan bayanai ɗin filla-filla shi za a waccan aya Allah yake laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist dan mutane su tsaya su rayu cikin adalci da littafin Allah ne mutane za su samu mai adalci a tsakaninsu Allah ke wa ma yudrika wani abu ne ya sanar da kai ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la'alla sa'ata qarib mai wani abu ne ya sanar da kai cewa mai yiwa lokacin zuwan alkiyama kusa yake mai yiwa lokacin zuwan alkiyama ya kusa wa ya sanar da kai wannan ma'ana babu wanda ya sanar da kai in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda Allah ke cewa yas'aluka an-nasu 'ani sa'a mutane suna tambayar ka dangane da lokacin tashin kiyama qul inna ma a inda Allah Allah ya ce da su ilimin lokacin alkiyama yana gurin Allah babu wanda ya san yaushe za a tashi kiyama sai Allah wa ma yudrika la'alla saata takunu qariba wa ya sanar da kai mai yiwa alkiyama ba kusa take hmm. ma'ana babu wanda ya sanar da kai yaushe za a tashi alkiyama domin babu wanda ya san yaushe za a tashi kiyama sai Allah shine ma'ana wa mai dirika wani abu ne ya sanar da kai kowaye zai sanar da kai ma'ana babu wanda ya sanar da kai cewa alkiyama ga lokacin ta sai dai kawai alamu shi fa babu wanda ya san yaushe za a tashi kiyama wannan aya tana nuna mana manzo Allah sallallahu da kansa bai san shi yi shi ba wannan gaibu bai san shi kuma yana cikin mabudan gaibu guda biyar da babu wanda ya san su sai Allah shi da kansa manzo Allah ya faɗa ce mafati'ul ghaibi mabudan gaibu sai karanta waccan aya ta ƙarshen suratul ankabut inna allaha indahu ilmus sa'a hmm. lallai ilimin tashin kiyama a hannun Allah yake babu wanda ya sai shi za a tashi kiyama shi za a hadisin jibril hadisin umar lokacin da jibril ya zo a siffar dan adam ɗan nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tambayoyin da yake yi manzo Allah na bada ansa daga cike ce fa akhbirni ali sa'a ba ni labari dangane da lokacin kiyama yaushe ne shine ma'ana ali sa'a mai manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min sali yace ai wanda aka tambaya shi ma bai ku wanda ya tambaya sani ba mana idan kai ma da ka tambaye ni baka sani ba to ni ma da aka tambaye ni ban sani ba da da kai da anan da ya muke kenan babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tsaya kaga shine ne mabuɗi na zaibu na fa yace inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha Allah shi ke saukar da ruwan sama gaibu na biyu ba wanda ya sanya shi ruwan sama zai sauka sai Allah sai dai a ce ana hasashe hasashe shi sa mai hasashen in yace yau za a yi ruwan sama kaza kaza kaza a birnin Kano idan bai hada da insha Allah sunan zama karfi domin sau da yana zai ce yau za a yi ruwan sama kuma sai a ƙi ruwan hmm. yau za a yi lullumi a birnin kano da digiri na celsius bai wuce ashirin da kaza ba sai a ƙwala rana ya tafi wajen arba'in da wani saboda abin a hannun allah ne wa ya allamu ma fil arham zai bi na uku hmm. allah kaɗai shi ya san me ke cikin ma'aifa hmm. shi ma gaibu ne babu wanda ya sani ke allah wani zai iya cewa ai ana tsakani ya tsakani ya za an gama komai an gina halitta an yi komai an yi abin da zai yi tsakanin a ke namiji ne komai. shi ma kuma ta a tsakanin ɗin akwai gaiba a tsakanin ɗin baya ba da ɗari bisa ɗari na abin da aka faɗa me za ana yi tsakanin a ce namiji za ta haifa ta yi mace ana iya tsakani a ce edd ɗinta uku ko ashirin ga watan fabrairu sai ta shiga watan march ya tsari sannan ta shiga april sannan ta haihu ba a yi ana iya tsakani a ce guda ɗaya ne tafi yan biyu to makaddara ma duk wannan an yi ya zama daidai duk da haka akwai gaibi a ciki wanda Allah kaɗai ɗaya zai wannan ɗan da aka yi tsakanin aka gan shi shin likita ya san za a yi shi lafiya ko ba a haife shi lafiya ba zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba babu wanda ya san wannan sai wanda ya halicci kayansa shi ya san wannan wa ma ta jiri nafsun ma za ta fi da rai ba ta san me za ta samu ko ta aiwatar gobe ba hmm. ba ma gobe nan da an yi ba ka san me ba. sannan sai na biyar wa ma na nafsu bi ayi arziki rai ba ta san a ina za ta mutu ba ina ajalin ta zai ba Allah kaɗai ya san ta yi baka taɓa zuwa wani guri ba amma idan ajalin ka yana gurin manzala ya ce sai Allah ya sanya maka bukata zuwa guri kana zuwa sai a ɗauki ajalin ba shi da ma malaika mutu an gaya masa za ka ɗauko ran wani a guri kaza ƙarfe kaza ba ruwansa da ka taɓa zuwa ko ka taɓa zuwa ba kawai lokaci na zuwa can zai je domin ya san sai ya da kai a gurin ma'ana kenan wannan shi za Allah yake da kai wa ya sanar da kai kowane abu ne ya sanar da kai cewa kiyama kusa take ma'ana tana kusa abinda ake nufi bawa ya zamo ya tsaya tsayin daka wurin bin Allah bai sani ba a lokacin da yake tsaka da aiwatar da wani abu ajalinsa ya in yana tsaka da aiwatar da abin kirki kaga ya rubuta in kuma yana tsaka da aiwatar da abin kiya Allah kiyashe mu ya tsare mu kaga dan yayi asara Allah ka shirye da na'am يستعجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بايل الله تعالى يتي باب وان ليسن يوشي ذا أتاشي قيامة yallake yasta'jilu bi alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da cewa alkiyama za ta tsaya ba an neman gaggauto da ita suke yi shi ne ma'ana waɗanda ba su yi imani da ita alkiyama ba ya sta'ajilu biha suna neman a gaggauto da zuwanta sannan mai cewa wai shi ne alkiyama ta zo mana yaushe ne alkiyama wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai su dinga cewa wai yaushe ne wannan alkawalin da kuka yi mana in dai gaskiya ne ta zo mana Allah ya ce kulce da su a sa an yi kuna rifa na ba da lalita staji tabbas tana iya wa wani abin da kuke nema na gaggawa yana nan yana dab da zuwa Shi ne ma'ana ya sta'jilu zai alladina la yu'minuna biya waɗanda ba su yi imani da alkiyama ba suna ganin ma ba za a tashe ta ba suna neman gaggauto da zuwanta suna cewa ma a taho da alkiyamar mana a tashi kiyamar Allah ke wallabina waɗanda kuma suka zamo amanu sun yi imani da Allah su kuma mushfiquna minha hmm. suna cike da jin tsoron tashin kiyama a firgita suke a tsorata suke da alkiyama wa ya alamuna kuma sun sakankance sun sani sani na yaƙini cewa anna alhaq lallai alkiyamar na gaskiya ce hmm. wannan aya tana nuna mana kenan 'yan adam dangane da alkiyama sun kasu gida biyu kamar da ɗan adam dangane da Allah ta'ala akwai masu imani da Allah su ne waɗanda suka amsa kiran Allah a ayar da ta gabata akwai wanda ba su imani da Allah su ne waɗanda suke jayayya dangane da samuwar Ubangiji to kuma waɗannan da suke jayayya dangane da samuwar Ubangiji kuma su ne suke inkarin tashin kiyama shi da Allah ta'ala ya ce waɗanda ba su imani da alkiyama ba suna neman alƙiyamar ta zo cikin gaggawa a zo da ita suna faɗa ne a tunaninsu ba zai yi ba ba na suna ganin in an mutu ba za a tashi ba a idan mituna wa kunna turabin wa izaman a ina da maba'usu yanzu idan mun mutu muka zama ƙasa muka rididdige yanzu shi ne sai a ce za a tashi mu sai su ce awa a ba'unan awwalu to ina iyayenmu na farko in haka ne da suka mutu waye ya dawo su a tunanin zuwai waɗanda suka mutu ba ji wani ya dawo ba shi sa suke ganin ba za a dawo sai Allah ke ne kul innal awwalina wal akhirina ce da su na farkon da na ƙarshe la na ila miqati yawmin ma'lum gaba ɗaya za a tattara su ne a wani lokaci da Allah ya tanada sananne shine ranar kiyama to wannan inkari da suke na cewa ba za a tashi kiyamar ba ba zai yi in an mutu a dawo ba shi ya dawo ba suke cewa a zo da alkiyamar mana me zai ana ta zo ba wai suna faɗa ne a matsayin matsin yadda za ta zo ba a su suna ganin ba ma za a tashi ɗin ba hmm. shi za suka ce to in haka ne a zo da ita shine ma'ana yasta ajiru ya to za mu ga gurare da yawa Allah ya mana bayanin za a tafi kiyama dalili na hankali yana nuna za a tafi kiyama in ka mutu sai ka dawo Allah ya buga mana misalai da mai ya buga misali da ruwan sama in ya sauka a ƙasa tsoro ya fito ya girma sa'an nan kuma sai ya dawo kuma ya ƙara rididdigewa ya bushe alama ce ta cewa wanda ya yi wannan zai dawo da kai shi san ya yi ce wa an zanna mina sama'i ma'an mubaraka fa'ammatna biyi jannatin wa habban hasi muka saukar da ruwa mai tarin alkhairai daga sama muka fitar daga wannan ruwan da sababin saukar ruwan ƙwaya da aka shuka da kuma mai manya-manyan lambuna da ƙwayar da za a girbe ta hatsi ya fito ya girma ya fitar da kai ya zangar ya yi ‘ya'ya aka girbe wannan shi ƙatin lahatsal unnabi ga manya-manyan da benai za su yi ƙuda su yi bara su yi ‘ya'ya masu zaƙi nunannu yalla yake rizqan lil ibad kin mun yi wannan da ma azan ba ce wa ahyayna bihi baldatan bayya muka rayar da wata kasa matacciya da wannan ruwa hmm. me kasa matacciya da kasar abu shaka kamar ba wani alamar tsoro amma daga saukar ruwan sai ga gurin yayi kore shar gwanin ban sha'awa kaga da a mace take dalilin ruwan sama ta rayu an raya ƙarfi sai Allah ya ce kazalikal khuruj hmm. haka za ku fito daga kaburburan ku na lahira ma'ana yadda muka saukar da ruwa da gurin abu shirki ba alamar tsoro tsoro ya fito kore shar to haka kuma ranar lahira kowa zai fito daga kaburburan kaga shi kenan cewa da suke yi a zo da alkiyamar izgili suke saboda suna ganin alkiyama ba za ta zo ba amma tabbas alkiyama sun ta amma ka ga masu imani da yake sun yi imani da Allah sai ya zama su kuma a firgice suke shi sa Allah ya ce na amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah su kuma mushfiquna minha suna cike da jin tsoro na alkiyama tsoron zuwan alkiyama suke saboda me ba su san shin Allah zai karba abin da suka ko ba zai karba ba wannan shine tashin hankali. shi sa Allah a wani wurin yake cewa wallazina yu'tuna ma atau ko ma atau su masu imani su ne waɗanda suke bada abinda suka bayar ɗin nan aka ce su bayar sun ba da abin da ake nema wa ƙulubu'un wajina alhalin zukatansu na cike da tsoro da firgicin cewa annahum ila imraji raji'un cewa za a mai da su zuwa ga ubangiji kaga suna tsoron tsayuwar su gaban Allah na min lahira da na sha da sai bayanin sai tace abin da ake nufi su ne waɗanda suke bada manzala ya gaya mata su ne waɗanda suke bada abin da aka nemi su bayar yadda Allah yake su bayar haka suke sallah haka suke zakka amma suna cike da tsoron ko Allah ba zai karba ba hmm. shi suke jin tsoron alkiyama mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq Allah ya ce ala ku saurara na ladina yumaruna na sa'a lalle waɗanda suke jayayya da musu dangane da lamarin alkiyama da fi dalalin ba'id lalle waɗannan suna cikin bata wanda yake nesa da daidai ko kusa da daidai ba su ba sun bata bata wanda yake na gaba daya Allah ya shi na bi الله لطيف بعباده wa huwa يشاء وهو القوي Allahu الله bi ibadi, Allah maɗaukacin sarki mai tausasawa ne ga bayansa hmm. Allah ka tausasa mana shi yasa saboda tausasawar ubangiji ga bayansa sai yake sauƙaƙa musu hanyoyin samun alkhairi hmm. yarzuqu man yasha kuma Allah yana azurta wanda ya ga dama amma shi ma azurtawar daidai da hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta domin arzikin ba kawai haka ake ba da shi ba a'a kowane arziki daidai da hikimar Allah daidai da hukuncin da Allah subhanahu ta'ala ya tsara wanda zai samu kaza Allah zai bashi gurgudan abin da ya tsara za a hana wani kaza wani zai samu da yawa wani zai samu kaɗan kowanne gwargwadon hikimar ubangiji amma dai arzikin Allah ne ke azurta wanda ya ga dama Allah ka azurta Allah ya ce wa huwal qawi Allah shine sarki mai ƙarfi. Ƙarfin da babu mai iya rinjayarsa al-azizu mabuwayi wanda ya fi karfin kowa kaga sai hada kowa da mai da izza hmm. wanda waɗannan sifofi suna nuna cikar kamalin ubangiji duk inda ka samu ƙarfi to wani lokacin ana iya samun ƙarfin da ya fi wannan ƙarfin sai zan mutum ƙarfa ne amma kuma sai haɗu da wanda ya fi shi ƙarfi dole ya haƙura to shi sa da Allah ya ce wa huwal ƙawiyu shi sarki ne mai ƙarfin gaske to dan a nuna maka shi wannan ƙarfin nasa ba ƙarfi ne da ake rijaya ya fi ƙarfin kowa sai ce al'aziz mabuwayi babu wanda ya isa ya ja da wannan ƙarfin ina fatan gani ƙarfi ne wanda ba ya da ƙarshe shi sa za a ga duk wata al'umma da ta yi takamar ƙarfi sai da Allah ya maganinta kuma da ƙarfi kalla adawa Allah da kansa yake alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zati da imar allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah da kansa yace ba ga yadda ubangiji ya adawa ba adawa na irama ma abuta siraku Allah yake allati lam yukhlaq mithluha fil bilad aban kasa ba taba halitta halitta irin su wurin karfi da girman jiki amma da Allah ya tashi halaka su mai musu zai tura musu iska in suna tankama da karfi ne aka tura abin da ya fi karfin su iska sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma tsawon mai kwanaki bakwai da dararen su mana da dare takwas kenan kuni takwas wannan iska ta daga-daga da su fatarar kawo mafi hasara ka annahum a na halin kawo za ga adawa sun yi daga-daga kamar ka samu dabino ne ka daddatsa tsashi gunduwa-gunduwa icen dabino haka iska ta yi musu shi za yake wa huwal kawiyu sai kuma ya ce al'azizu hmm. ƙarfin ba wanda ya isa ya da shi wannan aya tana nuna allah mai tausasawa ne da bayi wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce da ake nufi tausasa wannan ta ubangiji tausasawa ga mutumin kirki da ma wanda ba mutumin kirki da mummuni da faji duka Allah yana mai yana mai nadafa masa a wannan duniya sai dai bambanci shi mai imani lutufin ubangiji lutufi ne a kansa wanda yake ha ke ɓantacce zai tausasa masa a duniya kuma ya tausasa masa a lahira shi kuma wanda ba musulmi ba kafiri tausasawar Allah gare shi tausasawa ce a ta gaba ɗaya ce wanda ta game duniya kuma iya duniya za ta tsaya a ba shi abinci shi zama zana talatin ce babu wanda ya kai Allah haƙuri babu wanda ya kai Allah haƙuri ana cewa yana da ɗa ana danganta masa ɗa ana masa shirka ana masa kafirci amma kuma yana azurta su yana ƙara musu lafiya ba abin da Allah ya na sama da shirka amma kuma suna shirka yana ƙara musu lafiya yana ƙara musu arziki hmm. saboda haƙuri irin na ubangiji to shi sanya Allah ya zamo mai lutsufi ga bayi sai ya kore musu hanyoyi na alkhairi wanda za su samu alherin ba tare da sun sani mai imani littafin zai shafe shi a duniya ya shafe shi a lahira saboda littafi ne keɓantacce wanda Allah ya keɓanta masu imani kafirai kuma littafi ne wanda yake na gaba ɗaya ya kunshi dabbobi da sauran halittun duniya ba iya wannan duniya zai same shi amma a wurin Allah ta'ala bai da komai a ranar lahira shi ga Allah ce wa huwal qawiyu shine sarki mai karfi al-aziz mabwayi wanda babu abin da zai rinjaye a kansa na'am من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الله سبحانه وتعالى يتي من كان يريد حرس الآخرة دون ديكي سن ساكمكو da aiki na lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na zidlahu fi harfi za mu daɗa masa ko za mu daɗe shi a cikin wannan aikin nasa wa man kana yuridu harsar duniya wanda kuma yake son wato ayyuka na duniya mana babu abin da yake bukata illa ya girbi sakamakonsa a duniya nuktihi minha Allah ce za mu iya bashi daga duniya din wa ma lahu fil akhirati min nasib amma bai sani bai da wata rabo wani rabo ko wani kaso da ake samu a lahira bai da lafazin man kana yuridu harsa al-akhirah wanda yake nufin sakamako na la'ira da ayyukan da yake aikatawa a duniya abinda ya take nufi kenan wanda yake nufin samun sakamako na la'ira da ayyukan da yake aiwatarwa na bin Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala ya ce mu kuma za mu cika masa wannan sakamako mm. lafazin za mu cika masa wannan sakamako na zilla fi arsi wasu cikin malamai suka ce abinda ake nufi zai ɗauki ɗayan abubuwa guda biyu abu na farko ko dai ya zamo za a ba shi sakamako a ninka masa sakamakon abin da ya aikata a gidan lahira sai zama sakamakon lada za a ƙara masa da yawa Shi ne ma'ana da zillahu fi arzi za mu daɗa masa a cikin wannan sakamako na aikin sai zama ya aiki ɗaya sai a ninka masa ya zama goma ko ya aiki ɗaya wani a ninka shi goma zuwa ɗari har zuwa ɗari bakwai kamar da Allah ke man ja abin hasana hu asharu amsaliha wanda ya zo da kyakkyawa yana da ninki goma ka kyakkyawa ɗaya ne ya yi amma sai Allah na zilla ofi har sai ninka masa ya zama goma wani wurin ba a ninka masa ɗari bakwai matsalin da zai na yi kuna malakun bilin sabilillah كمثل saba a سبع سنابل kulle كل mai مئة حبة kaga ya bada abu guda daya ya ciyar dan Allah da abu daya Allah kamar kaman kwaya ce ka haka ƙasa ka saka da ta fito ta girma sai ta fitar da zangarniya muku kowace zangarniya ɗaya akwai ƙwaya ɗari a ciki kaga ƙwaya ɗaya ya jawo maka mai ƙwaya ɗari bakwai kai ba ba nan ya tsaya ba sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana iya rubayyawa ga wanda ya ga dama ya wuce ma 700 wasu malamai suka ce abin da ake nufi da nazil da fi arziki za mu ƙara masa ladan ne ya zama ya ninninka abin da ya aikata masu magana ta biyu suka ce a nazil fi arziki din nan za mu ƙara masa a cikin wato aikin da ya yi suka ce ana nufin aikin da ya ne a duniya sai aikin ya zamo wato ya karu sai zama mai aikin ya karu tun a duniya abinda za a yi masa nan ma'ana misali ya zaba yin raka a biyu saboda Allah kuma bai taɓa yankewa ba saboda wannan abin da yake saboda Allah na zilla hufi arsi a wannan sai Allah ya ƙara masa wani nishadi da karsashi ya ƙara ɗaure zuciyarsa ya ƙara mata imani sai ga daga raka a biyu ta ƙari ta koma raka a hudu ko ta koma raka a shida ko ta koma raka a goma ko ya dawo yana yin sha ɗaya har ni kamar yadda manzo Allah yake yi. gari kaga nan nazillahu fi harsihi ma'ana za mu daɗe shi a cikin wannan aikin da ya yi a za'iri sai aikin ya ƙaru sai ya zama kullum bai da abin yi illa ƙara ayyuka na alkhai ƙari akan abin da da yake a kai waɗannan fuskokin guda biyu za ga dai aya za ta iya ɗauka domin duka Allah zai iya wa ɗan idan ka yi aiki saboda Allah to Allah ta'ala tsaye ne ya baka lada ninkin ba ninkin a gidan alkiyama sannan Allah yana iya kuma yi maka ta goma shi a duniya bayan wancan ladin da za ka samu a la'ira sai kuma aikin naka ya kawo sai zama da kana iya kaza sai zama yanzu ka ta kaza saboda Allah daga matsayin ka yake kana cikin makusantan ubangiji to sannu a hankali za ga matsayin naka na karuwa shine ma'ana nazillahu li harfi Mana duka fuskoki biyun Allah ta'ala zai wa dan adam ma'ana aya za ta iya ɗaukar duka fuskoki biyun domin babu ka wannan ƙarin lada ne da ƙarin matsayi a najira wannan kuma ƙarin ayyuka na gargari ne tun a nan duniya kuma waƙi yana nuna bayan Allah na ƙwarai idan suka fara daga aiki ƙanƙani sannu a hankali sai da kullum matsayi suke ƙarawa aikin nasu kuma yana amma babban mai ya jawo wannan aiki ya karu ne abin da Allah ya faɗa man gana yuridu yuridu yana nufin kaga shi ya zama niyyar mai kyau niyyar Allah aka shi sanya malamai ke cewa duk wani aiki da za ka yi to wannan aikin ba zai samu wannan tagomashin ba sai ya cika wannan sharadin na ɗaya ya zama ikhlasi yi dan Allah kamar da Allah ke man kana yuridu harfal Ka kaga Allah ya nufa ya zama me an yi ikhlasi na biyu aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ko da Allah ka nufa in bai dace da koyar Allah ba zai karbu ba hmm. na uku ya zama kana tattare da imani da Allah sanda kake aiki oh. man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min kaga wa huwa mu'min a lokacin yana aiki falanuhiyannahu ayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wannan shine abin da ya jawo musu to su kuma sauran fa waɗancan aka ci Allah ya ce wa man kana yuridu arsal akhirah wanda kuwa wa man kana yuridu arsal dunya wanda kuma yana nufin samun sakamako ne na duniya da aikin da yake aikatawa Allah ce nuktihi minha shi ma za mu iya bashi wani abu daga duniya nuktihi ta. za mu iya bashi wani abu daga duniyar ba duniyar ba abin da ya nema za a bashi ba wani abu daga duniyar wannan wani abin daga duniya a wasu guraren sai Allah ya yi bayani me za a bashi sai ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا kaga na Allah ce man kana yuridu al-ajilata wanda yake nufin mai gaggawa duniya wanda ya zama duniya kawai ya nufa kamar nan da yake wa man kana yuridu harsal duniya kaga nan yuridu al-ajila wanda kuma duniya ne ba da aikin sa sai Allah ya ce aljanna ku kufiya za mu iya gaggauto masa da sakamakon a duniya amma wani irin sakamako zai ce ma na sha'u shi sakamakon abin da muka ga dama za mu bayar shi ma kuma ganin daman neman nuri ga wanda muka rufa hmm. a shekenan zai iya yiwa ka aiki don ka samu duniya tukuru kuma ka tashi ba ka da komai bankan fayau hmm. kuma a wurin allah ba ka da komai sai ba na yi me yasa saboda ita ma duniya wa ba in ka da kai ta kawai daga ka nufa za ka samu Allah ya tsaye ne ana nan yace aljanna la ufiha za mu iya gaggauto masa da ita duniyar tun sakamakon tun a duniya amma sai Allah ya ce ma na sha iya abin da muka gada shi ma kuma liman nuridu ga wanda muka nufa in baka cikin wanda Allah ya nufa ba za a baka sannan mai hadarin a lahira kuma babu na sa ne ya ce wa ma na ofin akirati min bai da wani rabu na a wani wurin zai ce man kane wurin ayatar duniya wa zinata nuwafi ilayhim a mali umfi ha wahun fi ha na yi kaso ula'ikan ladina laisa na ofin akirati illan na wa habita ma sana ofi wa ba tsilin makano ya maluna ya ce wanda yake nufin rayuwar duniya da abin da yake yi mana man kada yuridun hayatar duniya na ha da kyalekyalanta wafi ilai ma'amalin duniya muna iya ba su sakamakon ayyukansu ta duniya ko fiya la yi so. ba tare da mun tawaye musu komai ba amma sai ka kayyade da waccan aya kuma gwargwadon abin da muka ga dama ga kuma wanda muka da sannan zai ce ula'ikan ladina laisa lahu fil akhirati illa nar waɗannan su ne waɗanda kuma su da komai a na'ira su wuta wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya amalu duk abin da suka aikata a gidan la'ira ya lalace a gidan duniya to a la'ira babu komai kuma wannan abin ya zama batil Allah ya gusar da shi baya bukatun wannan aya tana nuna mana musulmi a duniya duk abin da zai ka nufi Allah da shi ka nufi Allah da aikinka domin wannan ne kaɗai zai sa ka tsira amma matuƙar ka nufi duniya ba lalle ne duniya ka same ta ba domin ta iya yiwuwa Allah bai ga dama ya baka ba domin baka shiga cikin ya ce sai wanda ya ga dama shi za ga wani ta hankoran neman duniya ya saki hanyar, ya yi shirkar ya yi tsafin ya yi bid'ar amma kuma kullum yana da cikin talauci kullum yana da cikin talauci sannan ba kwanciya hankali saboda me ya saki tauhidi kullum za ka same shi cikin shirme yake da tashin hankali da rashin kwanciya hankali ya kasa bacci komai da komai sanai ta ilahira komai da komai kaga azaba biyu a duniya haɗu da azabar wahala da rashin kwanciyar hankali a lahira kuma ya haɗu da azaba ta haƙiƙa amma duk wanda ya nufi Allah shi kuma sai Allah ya ba shi waɗannan tun a duniya sannan kuma zai iya azarta shi a duniyar ya samu kwanciyar hankali da arzikin in ma bai samu arzikin ba sai Allah ya ba shi kwanciyar hankali da nutsuwa hmm. kuma dama kwanciyar hankali da nutsuwar su ne jin daɗin duniya ba tare da zuciya ba laisal gina an kasaratul ab ba wadata yawan kadarori da dukiya ba innamal gina gina nafs wadatar zuci sai Allah ya maka nutsuwa hankalinka kwance kuma tare da cewa baka da koko shi kuma wani yana da tarin miliyoyi ya kasa bacci ya ta juyi sai ya sha magani sai an masa allura shi ma Allah ya ga dama ya ci bacci saboda ka waɗannan abubuwa duk suna rataya ne dangane da me ka aikata me tsakaninka da mahaliccinka kenan yi kokari kullun ka kyautata alaka ka da mahalicci Allah ya samu dace Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allahu a'lam na kwamitin marayu to kamar yadda wani abubuwan da aka samu kamar yadda aka saba duk shekara a yadda shi jagoran mu fesa abdullahi salih pakistan ya kafa wannan alkhairi kuma najeriya gaba ɗaya ta ɗauka na tallafin marayu to zuwa yanzu an samu taliyar yara kuke cewa Eh. shi ne katan ashirin ku sai kuma makaroni katan biyar taliya gwaldin feni katan biyar eh. to kamfanin gwaldin feni shi ne mai kwabo kenan shi ne tallafa marayu da wannan kabaki na alkhairi a ah. ah, taliyar yara katan ashirin makaroni katan ashirin ya kwabo sannan taliya ita ma golden penny a mai makaroni katan biyar sannan taliya golden penny katan biyar sai taliya honey wheat whale ko katan biyar shi ma a fulawa kananan sace-sace din nan ko buhu hudu ko sai garin alkama shi ma golden penny buhu biyar garin alkama shi ma na honi wayan shi ma buhu hudu sannan garin kwaki wallin feni shi ma a irin ƙanana kanana nan bu a buhu tara sannan somalina shi ma honi wayan shi ma buhu hudu garin haɗi ko? Hmm, garin haɗe-haɗe eh, ke nan mai kuke nufi da garin haɗe-haɗe to garin haɗe-haɗe no shi kuma shi ma buhu biyar mai na roba na gullun fere shi ma katan biyar sai mai na sace shi ma katan biyu sai mai shi ma katan biyar to ai wannan kamfani addu'a Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya bunƙasa kasuwancin su Allah madaukakin sarki ya tallafa musu ya shiga cikin lamarin su